labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya baby na ba wani maganin baby daman na zo ne in gaya miki ba na son ki na tsane ki kuma ba na son na ƙara ganin ki kuma kai ki ƙara zuwa inda nake shine abin da na zo in gaya miki duk da cewar baka taɓa min wannan wasan ba amma na san cewar wannan wasa ne ba zai dame ni ba wasa to ba wasa nake miki ba gaskiya nake miki aisha ba na son na ƙara ganin ki kuma na tsane ki Ahmad dan Allah ka taimaka ta idan babu kai zan iya ha dan Allah ka ki shiga ni ba na son ki na tsane ki kamar yadda na faɗa miki Subhanallah Mama na menene ya faru lafiya Umma Ahmad ne. Me ya samu Ahmad ɗin? Muna yi mafaki Ahmad ya zo ƙofar gidan nan. Ya mare ni ya ce wai baya so na ya sane ni. To in ban da abinki mama na mafarki ai ba gaskiya bane. Mafarki ba gaskiya bane. To yanzu na zo ne in tashe ki dama ki je ki sallah lokaci ya yi. amma yawanci da na mafarki akan gama tana tabbata gaskiya ina so da kada haka ta faru. Ki kwantar da hankalinki. Insha Allah hakan ba zai faru ba. Kin ji mamana? Mani ina so da je daga Ahmad yanzu. Ki bari sai an jima. Ahmad zai zo. Ina ba ganshi ba akwai damuwa ina so na ganshi. Mamana, kin ga yanzu rana ne. Ki bari sai can an jima. Hmm? Amma ina so na gan shi dan ne sallah zan je da gan shi. To, ki kira shi a waya mana. Thank shi kenan amma ki bari in kin yi sallah ki bari in kin yi sallah kin ji idan san sallah zan yi da shi Sabida Allah da annabi haka ake rayuwa kenan eh ya na bashi mun warware an yi firi Ba dai ka bashi ba? Eh. Ka dai bashi? Eh na bashi. Ya amfanin ka ya riga ya ƙare tun a can. Kamar ya amfani na ya ƙare. La ilaha illallah. Ni fa ummi bari ki ji in gaya miki ba kya min adalci wallahi. Shikenan ni ban da wani amfani ban da wani amfani kin maida ni wani katilan makatulan kawai sai dai in bada. Eh. Ni fa kaga totally ba na san in mutane suna ganin na tare da kai saboda kunya abin yake bani abadan Allah ni ba farka ji ba fatsanarka ne ba kawai dai halayen ka ne ba na so kin ji ai ba fa wani abu nake yi ba kawai dan roko ne kuma shi ma sama sama nake sai wani guntun gulmace gulmace da nake kuma kin san shi gulman nan sai an dan za a dan bambari wani abu ko ba haka ba wata ran zan daina dan Allah kake mun haka kin san ke buri na ci ke document ɗina ne na rayuwa baka da wani aikin yi daga gulma kaɗi ba a saka ba munafunci kai duk kai haba dan Allah ya kake so in yi kin ga ni ba ba sata nake ba ko ba haka ba kawai dan maulan nan ne da nake yi kuma kin san rayuwa ce dole sai ka dan goce ko ba haka ba sai kuma dan munafunci dan gulma kin ga ya ne ko ba haka ba to ba gwara kai sa tabbata wannan munafunce munafuncen da kike kai ne baka da aiki da gulma sai munafunci ha ba dan Allah kake so in yi da kai to kin ga gulma a nan fa ka san mu dole sai an dan kauce layi tukunna za mu dan samu abin rarraba ko ba haka ba ya kike haka har yanzu ina nan akan bakana ina da buri akan ki kacce ruguza mun tsari na dan Allah da ke na zan gina da rayuwata faƙar ni da haba da Allah ki daina min irin wannan ko ke fa dan Allah ki daina min irin wannan ai san da kika zo ni ka ji da shi kaman ya na ji da shi dan Allah ki tausaya wa rayuwata mana kina gani fa zuwa ne ɗari biyun da kyar aka ba na ta na ba mai yunwa nake ji abinci zan je kin ban ne na rungumu bashi dan Allah ummi kake mu ummi ummi kake mu haka kaman zubin ya galace yarinya shi ta dan tsaya mana tsaya kici to yanzu ga mu mun zo unguwan za mu karasa gidansu ko yaya a ta ya baban su ba ta bari bari na kira ta mun je ok to kira ta Bata ɗaga ba. To ko mata kusa da wayan ko ta sa a caji? Ina tunani amma dai mu bata irin mintoci haka mu gani. Ok to ba matsala. sai mu iya ta. wallahi ni yarinyar nan ban sanya aka yi ta ga yaran nan ba ma wallahi wallahi ni ma na rasa yanda tunanin da nake tsabe ta yi ba ya tsaface ta mana dan Allah ki ganta ki ga arzikin ubanta ki ga arzikin gidansu wai ta zo tana kula yaron nan mai itace ai shi sa na sami ki saboda ni kaina na san za ki samu mana mafita babban mafita saboda in ba ta ke na bi ba gaskiya wahala zan sha ai tana da damuwa ne yarinyar ta rike shi a zuciyanta kamar ya tsafe ta ya asirance ta kai ai ya fi karfin asiri ka san daga wani gari ya zo wai dan wani gari ne ma An can nahiyan afirka ne fa dan Allah kai baka ga zubin shi ba ma dan nan bane kenan baka ga zubin shi ba irin matsafan nan inda matsafa suka to a can yake wai kina tunanin haka take kashi gidansu wallahi amma ai babarsu bata san yaron ba a ina za ta sani ai ko ta sani ba za ta so ta san wannan yaron ba ba ma za ta so ta haɗa fuska da shi tun da na fara ganin yaron asali dama sai na ga yaron na ni ya mun kama da wani gaba ɗaya ma shi gashi ba ka Allah na gaya miki kawai dama to na rasa yadda zan yi in raba su amma solution dole sai a gare ki a dole gaba shi tana kira na oh, okay to daga waya hello Aisha kina gida okay fito a'a ba sai mun shigo ba ki fito ina mu eh Ok, za ta fito ma kenan. Eh, mu je. Ok, to mu je. Mu karasa. Amma da motan za mu je ko mu karasa da kafa? A ah, mu karasa da kafa ga gidan can. Ok, tun da nan ku zani ba, sai mu je. Ha! Lafiya na ganki da tsakiyar ranar nan? Me faru? Akwai matsala. Matsala? Matsalan me? Kai ne na yi mafarki wai. Ɗazu da ina bacci. Wai ka zo ka ce min wai babu ni babu kai ka tsane ni ba ka so na. Har ma ka ce min wai saboda na yi magana kan mare ni. <laughs> Wallahi har kin kaɗa min hanta ta. To ke sai muke aka yi mafarki gaskiya ne? <laughs> Dan kin yi mafarkin na mare ki na ce ba na son ki shikenan sai ya tabbata? Ka san me yasa na tsorata? Me yasa? Yawanci in dai na mafarki a kanka yana tabbata gaskiya. Kaga dole abin ya tsorata yi. Ba haka bane. Shi mafarkin da aka yi na abin alkhairi shine ake so ya zama gaskiya. kuma shi ne ake addu'a ya zama gaskiya amma idan aka yi irin mafarkin nan ai ba a so ya zama gaskiya me abin tashin hankali shikenan ni da ke babu wani abin da zai taɓa raba ni fa bari ki zan gaya miki wani abu wallahi sai dai ki zo ki ce ke kin gaji da ni kin daina so Baby ka san ba zan tafi daina son da raina da rayuwata fansa ne a gare ki da numfashina da zuciyata naki ne babu yanda za a yi ko daidai da na sakan ɗayan cutar da ki bare hanna mare ki shi kenan ya kamata ma mare ki a gaske <laughs> ko ya mana miki mari dai sai ki mutu shi kenan kin gaba aikin yi mafarkin ya faru mafarkin ke yana zama gaskiya sai in mare ki kin ke nan ya wuce ba zai <laughs> ko ko gaskiya ba zan yadda ni ba zan yadda ba wallahi a <laughs> ah, sai ki mun mari biyu ni sai na miki mari daya kin ga mun riga mun gama tabbatarwa ga abin ga dalilin mafarkin ko na yadda sai kin yadda mare <laughs> Oh, wai za ki mun kenan sai haba. ai na san dai ko ko babu babu dai na girme ki babu wani wayan da kika fi ni bare ma ki ce zaki mu to ai ka san me ya faru ina ta kiran wayan ka yaki tafiya da ba zan zo ba ma sai da mamuma ma ta ce mun kar in zo fa na fito ba na ce gaskiya ni sai na zo saboda wayan ka baya tafiya wayana ne yana wajen caji kin san batirin wayana ya fara samun matsala ko da yaushe caji caji so nake ma an canza kuma ke in ba ke ba fi sabilla da tsakar ranan nan wallahi hankali na tashi da ni ka ni gida gaskiya ba zaraka ka Me yasa? Ina na san yana zaune yana kallon mu. Na san yana nan ƙurir ya sa mana ido. Kuma wannan itatuwan nake so in gama ɗaurawa da ɗaurin ɗari biyu da na naira ɗari. In na gama ɗaura kin san daga yamma ta yi mutane za su fara zuwa siya. To in ban ɗaura yanzu ba an jima sai abin ya zo ya mana ba. Shi wallahi ya yi sanin nan ya fiye shiga rayuwar mu. Karki damu. Zan zo ina gamawa wallahi gurin kisan su. Za ka zo? ma zan zo ki aje mu abinci mai daɗi. Idan baka zo ba fa wallahi dawowa zai yi. Sai na zo. In ka zo. Ara. Ko ba ganin fuskar ta ne? Fuskata safina? Ba a ganin fuskata. Saboda fuskata mutuwa ce. Idan kika kalli fuskata za ki iya mutuwa. Allah ya baka hakuri an yi wannan ba mayan Ahmad ba ce to amma wannan ai mahaukaci ne anya ba Ahmad bane yake so ya yi confusion nawa amma kuma Ahmad ya fi wannan fari shi kuma wannan bai kai amata suke ba amma yanayin muryansu ta yi kamar ahmad ta yaya zan ƙara ganin bayan nan ta yaya ina da buƙatar in ƙara ganin shi domin in koyar da dukkan zargin da nake ahmad kana nan zuwa hannuna ka gama kauce-kaucenka za ka shigo hannuna ne je shagon Usman Communication ki sa data. Wa yake maganar Usman Communication kuma ana maganar data? Ai idan ana maganar data, magana ake ta Halil data. Ki shiga Play Store ɗinki, ki saitin Halil data domin ki mori wannan garaɓasa. A Halil data muna sai da data cikin sauƙi. Rabin 1 gig akan naira 110, da goma, 1 gig akan naira ɗari biyu da sha shida da dai sauransu. sannan kuma data ne wanda za ki kwana wuni kina aiki unlimited ne baya karewa da wuri ka ce mun halil data yawa yawa gashi ina yin downloading yawa gashi na ɗauko shi kai abun mamaki ka kalla daga fara amfani da shi gashi nan sakonni suna ta shigowa wayana ba tare da ɓata lokaci ba ai haka halil data yake halil data yana da sauƙi kuma da jin daɗi wajen amfani. Gaskiya Halil Data abun alfahari ne ga duk wanda yake amfani da social media. Gaskiya Ahmad ka san me yasa nake kaunar ka? Eh. Dan ba zan ce su ba saboda kai na musamman ne kuma mai basira. Ba kamar wannan ba. Kwakwalwa ga ta amma dai ba ta aiki inna lillahi wa inna ilaihi yanzu ba da ban zuwan ka ba ban san ya zan yi ba idan na siya katin nan ya kare min gobe ban san ya zan yi ba wannan magaganin naki sun yi tsauri to amma ya na iya gaskiya wannan data ta yi garaɓasa har ta yi yawa wallahi dole a sha shi ni ma yanzu zan je in yi downloading nashi <laughs> za ku iya shiga play store a wayan ku domin yin downloading halil data domin fara amfani da shi na tabbatar kuma za ku ji daɗin shi sannan kuma idan za ka yi satin ɗin halil data za ka haɗe sunan halil data babu gap shine za ku mori wannan halil data shine zaɓina sannan shine zaɓin Idan kuna buƙatar ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a kan lambar waya kamar haka. Halil Data alkhairi ne bukata ni ba za a iya buɗa min ba sa to ko ba ki buɗa ba ni ina da hannu sanin cewar kana da hannu shi yasa ba zan buɗe masa ba shi kadai ne damu da na buɗe ba dan kar a ce ina bakin ciki ba da wallahi lemon ma ba za ka sha ba ruwa to ai masoya ne mu kuma maƙiya ne kenan ko to kai baka san matsayinka ba <laughs> me matsayina ya ki gani sai zan faɗa masa kai da ka faɗa ba ka san za ka ce ba to ya isa ni dai in baka shawara ya kamata kai ma dai budurwar ka nuna kai gwani ne tun kafin ka ga dai yanzu abin ya fara zuwa da magana saboda ya ganin masoyiyar ka kai ma sai ka je ka nemo ta ka alaji okay dama ka janyo ni gidan nan ne don ka ci min mutunci ka wulakanta ni ka tozarta ni a gaban matarka. ba ba wulakanci ba ne kai kai rayuwa yadda ka samu mana yanzu kai sai ta bude ma kai shiru ka yau kwani ya samu tsakuri na ɗauki kasha sai kamar kura da hali ake zuwa to bashi mana ni zan haɗe duka in sha saboda kai kai kai to wallahi sai na sha <laughs> wai mai suna abin ya ake buɗe ko ina gado sai ka nuna kai gaja ne <laughs> za mu buɗe ma abinda baka saba abin nan ba ai <laughs> tsofano kai Da ma ka iya buɗewa shi yasa ka ƙi buɗewa da kanka ta buɗewa to na gane abin da kuke nufi yanzu ah, to wai kai a rayuwa ka ɗauki soyayya wasa ne duk wanda yake da masoyiya dole a gatan tashi da a ce za ta iya tauna maltinan nan ma ta bani da ta tauna ta bani da shi ai soyayya ce ni shi yasa ha gaba na son rako kasance da zama na ne gun itatuwa na na ci gaba da harka ta fiye mu ka janyo ni mun zo tsakar gida sai gaya min magana ji yadda ran kai ke ka san muna da kasuwar da za mu buga fa ka ce dole dole sai mun zo tare amma yanzu ka ka aure gaban da ka zama wulakan da amma ba ya sani ina kai ina zama wajen itace ya ɗauko kafa ya zo wajen budurwarsa sai in ka zauna can ai abin sai maka yawa ko ka kai ma shirya za ka wajen zuwa shine ka tafi wajen budurwarka tana can zan kaɗa ziyar wajen sana'ar ka tafi sana'ar ka tafi a gungu shi kenan ka ga ba jin haushi ba zai in sha ko nawa wuce amma dai ka ga gobe ka yara to ai na ban damu da yara kuma saboda shi matsalar cikin garin an zo an zo an fara gida zai fara mu je gida lokaci yayi wajen itacen mu kasuwa ana jiran mu ni kuma soyayya ta na sani ba kula ko ba irin wannan ahe zuciyar mutum ta mutu to ai amma zuciyar masoyi ai a mace take nake ne duk wanda ya fada soyayya baya ganin komai da muhimmanci a rayuwarsa sama da wannan soyayya kai ya sa da dade wannan baka san haka ba mu zuciyar mu ta dade da mutuwa tun ce lalle kam sai yanzu na tabbatar da eh zuciyar ka ta mutu a mace suke mana mu kawai junan mu muka sani ko bibi Allah ke mana farmasa Allah sa mu adamshin ku ni dai bari in sha hmm. gaskiya na yi farin cikin kawo min ziyara da kuka to aikin san bana iya zama ko nutsuwa idan ban zo na ganki ba kamar ka san yau gaba ɗaya na ɗau tsawon lokaci ina tunanin ka fiye da koyaushe Allah sosai ne to aini ba ni da wani lokacin da bana tunanin ki ko wata rana da bana tunanin ki second minute hour day ko da yaushe a cikin tunanin ki ne kai ma kana ƙara sarki da yake nake faɗa ba na son dokana ni dai ina ƙara jajircewa akan soyayya ko kuma ina jin daɗin haka da kuma daɗin yadda kake kula da ni Allah bai nuna eh mana <laughs> ba baby na na kai kin bata ne me ya faru? Allah rufa min baki. Tun yaushe na ce ka siya min ka gaza ka siya min tun yaushe. Tun yaushe ai taimaka magana ana cewa ka bada abu ka bada abu ka gagara badawa. Sai ka ce wanda ba so na kake yi ba. Haka ake yin soyayya? Na ce ki jira ki jira din ma. Ba ni da kuɗi ne da ina da hi zan miki da ina da yayin nan miki. Amma yanzu na yi wani kasuwanci na samu mahaukatan kuɗi. Ji ina kike son kai ki zan kai ki. Wannan duk daga baya ne. na taba gaya miki magana ban miki ba haka a ce ana son mutum ki dan yi dariya ma ta ya za a yi maka murmushi a ki dan yi baka so ba ida zuwa kuɗi to wannan dan iya muna ta kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta zo ƙarshe jama'a ke yanzu dan Allah dan annabi ka faɗin duniyan nan ki rasa da wanda zaki ma'amala da shi ta soyayya sai wannan mai zubin kwakwaburi saboda Allah da annabi me kika ci mai gida ya amfana dan Allah wannan mai kira ila ma ji an ci shi kama an daki uli kai yanzu labarin kai ban da munafurci da sa ido irin naka Kai ba ka da wata sana'a sai munafurci? Sai sa ido a unguwa? Ka haifi mutum ne baka ka haifi halinsa ba. Yanzu ni in zo in tare miki in shiga miki in ga abun da zai cutar da ke in yi ruwa in yi tsaki in shigo lamarin amma ki bani ki watsa mu ruwa a ƙasa a ido. An jima ana yin ruwa ƙasa tana shanyewa. in kura na maganin zawo tewa kanta mana. Hanya arziki kai ban ga ka kai kanka ba balantana ni ka kai ni da hanyar alkhairi. Akwai babban mutsiyaci irin ka? jallabiyan nan kullum a jikinka take in ni shege ne gobe na kuma in zo in raba ki da wannan mai zubin yaɗin sabida Allah da Annabi wannan kina ganin shi ƙira barayi ne ba kina ganin kashi yarin jaye gangan jikin shi ai kaka wannan amana kakata ce ni kuma ina biyayya wa iyayena wa dangina shi yasa ba zan canza ba to kakanka ba ta so ka canza wani kayan shi ita ita ce ta ce mun ta ce duk sanda ta kallon tana eh farin ciki gware ni ban shiga harkar banza ba ina sace sace eh gare ni ba a yi Allah wadai da ni ba a cikin gari kai dan talakawa waye yake sata kai ka kada cewa ina sata dan talakawa kai ka kai dan Allah dan hadi ki tsaye ka shin shi ma ka ci masifa ba sai ka a wuya na ba kira mana Jamilan. Kamar mun zo area fa. ok kira mana Jamilan kice ga mun mun zo. Okay, ta shi Hello? Jamila. Ga mu mun so Eh. Kina ki gaya mana sunan hotel da kike ciki. Eh. Turo mana hoton Ahmed din kafin mu karaso. so. eh ki tura mana mu fara aiki kafin nan ok to ga mu nan zuwa baki da caji ok to shi nan ba matsala tsoro ni na kaji cikin Cin raina a tunani kai nake waso mai kuna don Allah karka bar ni ni zan kuka. Abin da yake raina zana fitar in wuce da kai ce, soyayya ke na zana faɗa ba zan boye ba. alamar tambaya tana ga mai yawaita tunani musamman in ya shiga halin soyayyar zamani. Yau gani cikinta na rasa wanda zai fidda ni, sai kai masoyina wanda muka yi kyau da kamanni. Ka shiga raina, ka zo na ka samu wuri, na ji kiranka, na amsa kuma na zo da wuri, kai ne farko. kuma kai ne ƙarshe bishiyar nan sai girma wata kai minni da she ba na ji ba na gani ba na san mai kushe burina in rayu da kai har numfashin ƙarshe wai daman kin iya waka haka shine baki taɓa mun ba gaskiya an tauye mun hakina Ka faɗi gaskiya nawa. Kawai dai baka son yi min dariya don kar na yi fishi Da gaske bibi na. Ban taɓa jin murya mai daɗin take ba. Tun da nake jin waƙoƙi a duniya. Buri na ne ka ji daɗi a koyaushe ka kasance cikin farin ciki. Yau na tashi da farin ciki sosai. Ko ka san me dalili? A'a ban sani ba mai zogale na. Ni ba na son wannan suna. <laughs> to shikenan na daina. Yanzu faɗa mu. Yau na yi mafarkin min ya aure. wai da gaske soyayyar da nake maka ba san da me zan iya kwatanta ta ba ko ka san cewa bana da wani lokaci da yake wucewa ba tare da na yi tunanin ka ba ba zan iya jure rashin ki ba ko jin wannan zazzaɓar muryar taki a gaskiya ina son ko da yaushe ina jin muryar ki kuma ina ganin wannan kyakkyawar fuskar taki aisha ina matuƙar ƙaunar ki kai alƙali ne kai ne malamina kai ne yayana kai ne saurayina kuma kai ne mijina ina ƙaunar ka kina sona ba don kyau ba ko kuma kuɗi ko kuma mulki na duniya na yi wa kaina alƙawarin zan sake farin ciki farin ciki mai ɗorewa na har abada abadan abadina ka san me yasa nake ƙara son ka kuwa a'a sai kin faɗa kai jajirtaccen namiji ne sannan kana da ƙoƙari kana da haƙuri da juriya da kuma ƙoƙarin neman na halak ɗinka saɓanin wasu matasan na yanzu za ka ga kwata-kwata ba sa mai da hankali akan neman halak ɗinsu suna raina sana'a sanan daga baya su koma sace-sace kai ɗin kana da ƙoƙarin neman na halak ɗinka ahmad wata rana za ka zama abin alfahari a rayuwa ki daina ziga ni da yawa haɗuwa da ke ya koya min abubuwa da yawa sannan kuma ya sanar da ni abubuwa da yawa ke ce kika nuna min cewar mai kuɗi da talaka duk abu ɗaya ne saboda soyayya ta an zage ki an kyare ki amma duka baki ga hakan ba kawai ta ni kike wannan kaɗai ya ishe ni farin ciki a cikin rayuwata a zahiri ina ƙaunar ka shi yasa nake kwana da begen ka masoyina ina ƙaunar ka da zuciyata da idanuwana da kuma rayuwata gaba ke ɗaya zan mutu idan kika cire ni a cikin rayuwarki ka da namun daɗin zumar soyayyarka ka sa ba na gane komai sai soyayyarka ita ce bacci na ita ce dare na ita ce safiya na da kuma rana na ba zan taɓa canza ra'ayina akan ka ba saboda kai ne farin ciki na dukkanin kulawata a gare ka zan nuna ta habibi na jin daɗin masoyi shine a kula da shi sannan kuma idan yayi abun yabo a yaba masa ina ƙaunar ki labarin zuciya labarin zuciya kaga wani kana yawar mashin anan aiko banza ta faɗi alhamdulillah dama ina bai yanda zan yi alhamdulillah alhamdulillah ka tsira godiya tabbata ga Allah na samu mashin la ilaha illallah kuɗi zan sayar da ita yanzu nan wallahi billahi na gode wa Allah eh, mashin bagas bagas samuwa ta samu wancan sata mayin ya zo da ka ganin wancan ɗin keken ba zai wayo ba ba in je in kwace mayin din can daga hannun shi kana ganin su irin yan farin nan ne na ƙauye dole dole in na tayar mi zan mi iwu shi ka mun shi zai ba in je a a kai a kai Afa afa bros dama ku ne masu satan mayin din nan la ilaha illa ya guri ya guri a'a malam tsaya mana malam abinda da nake so ka gane ka bar gani na a haka na ga daga faka mashin din ne ina karatowa sai na ga mashin din yana hayaki to hayaki gareji na kai ba wai wani abu bane ka bar gani na wai da suman na haka da wani yanayi na shi fa imani a zuciya yake fa kana ji na kai fa da ka ganin ka anya wannan su wayo wayo jama'a wannan mashin din ka ne ban sani ba a'a a'a kawai kai kudin ka ya hakuri sorry a'a ah, sorry sorry sorry sorry i'm za ka iya tuka mashin din na ce yo ya ka su mugaye ne kana ganin su Yanzu za ta fito. Salamu alaikum. Saifan? Eh, eh halas. Ya kike lafiya naga kin tsaya anan gidan namu bakon ne yau kuma kika kira ni in fito kina waje? Lafiya baki ganni da bako bane? Ok, na gan shi. Yawwa sanu. Ai kin fito? Mm, na fito. Ai gida? Lafiya. Za mu shiga ciki ne? A'a magana ya zo ku yi fa. Ok, amma kai sauri saboda bani da lokaci. Haba. Aisha yau ne kike cewa baki da lokaci? Ni fa yanzu da kake gani na nan ni kaina ba ni da lokacin kaina. Balantana in samu wanda zan baka. Ina da lokaci ne kawai wanda zan iya ba a hamata a rayuwata. Ka gane ko? Aisha me sake wulakanta na kan soyayya? Aisha magana ta gaskiya. Sanki yana mun mugun yawo a cikin zuciya. Da kuma zan iya cire shi ba gaskiya. So amma na ga sai hanya hanya kike mun akan wancan wancan matsiyacin yaran nan tabbas ahmad talaka ne kuma ba shi da komai amma yana da zuciya ya san me daraja ka gane ko ba komai kuɗi yake siya ba ahmad mutum ne da ya kamata a so kai ya zir ba zan iya soyayya da kai ba ni kaina da ka gani ba ni da lokacin kaina fa a duniya nan ba ni da lokacin kaina lokacin ahmad kaɗai nake da shi kaga tun da ba ni da lokacin kaina kai ma ba za ka samu lokacin da zan baka ba Ahmad kuma me yasa idan muna magana kike son kawo magana shi waye shi da har zan buƙaci lokacin ki ce wai shi lokacin shi kawai ke da shi to shi Ahmad ai tamkar numfashi na ne da iska da nake shaka Aisha kike faɗa min waɗannan maganganu ya kike so ki ni ya kike so ni in yi da rayuwata Aisha san ki fa ina son ki sosai fiye da tunanin ki Aisha ki bani haɗin kai ki zo ki huta ki shiga cikin daula cikin arziki amma kada ki bari soyayyen wancan banzan ya ɗauke ki ko kuma in ce ya ruɓe ki yazir ahmad kake kira da banza da ake ciki gali wallahi yadda ake ciki ba kwaki to kai kawai daga zuwa na sai ka ce babu gari ce muka akai gari na zo siya me ga zo siya mana garin maganan kuɗi ne ko saboda kin san ni yanzu fa bana yin aikin banza to na ji zan biya ka menene aikin bidiyo nake so kamar na me bidiyon taimako nake nema don Allah ke sanar duniyar biyu duniya a duniya lahi bani da abin da zan ba ku <laughs> dakata zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un damuwa ta soyayya ce kuma ko na gaya ma umma abin ba karewa zai yi. Kuma ma kawai ne. Kala me yasa kike kuka ne? Eh, mana ba ki gane ba. Me miki? Ki faɗa mu yau zai ce masa gidan nan. Ina ganin ki na ji gaba ɗaya a rayuwa wallahi kin kwanta min anan. Kalle ka wani gaja almajiri ka duga gani wannan wahalar rayuwa kai ka ga nayi kama da ɗan matan da suke yawa titi zaka tsare suka ce kana son su? Ni fa akan ki babu abin da ba zan iya yi ba na zuwa ne. saboda ƙin Allah irin naka da kana zaune kana cin abinci daga hango 'yan mata sai ka mai da abinci ka aje yanzu sun ganni yana cin abinci ayyawa ne gajimare